karfe biyar da minti arba'in da biyar studio kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran hausa mai gabatarwa mutar muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu a cikin mahimman kan labaran za ku yi cewa an buɗe wata muhawara kan kusantar fararen hula wajen yaƙi da ta'addanci ƙungiyar tarayyar turai ecap sahel niger ta shirya muhawarar da zai kwashe tsawon kwanaki biyu birnin asamaka da ke iyaka da algeria ya kasance gurin da ake karɓar bakin haure amma a cewar shugaban kungiyar oem bakin haure kaɗan ne suka rage a cikin rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan kungiyar mata kokoro gatun a birnin tilaberi to yanzu ga labarun dalla-dalla A yau ne talata goma sha shida ga watan Mayu aka kaddamar da shaushawar cutar ɗan sankarau a babban birnin da'ira gades da zai shafi duka makarantu na firamare da sakandare. Wannan shaushawar wani sauƙi ne ga hukumomin makarantu da ake samun cakuduwar ɗalibai waɗanda suka kamu da wannan cutar. Uwar gidan Abbas Asma'u, daraktar makarantar Madarsa Umar Dan Magas a hirarta da Musa Mamman. Muna godiya ga Allah ga wannan shaushawa da aka sake farawa. Tunda har mun samu kesu guda a nan makarantar Umar Dan Makasi, mun rasa ɗalibi na Jardin Danfan saboda cutar sankarau. Cuta mai yaduwa ce da ke banna da yawa. Kenan alhamdulillahi da aka yi muna wannan kamfani na shaushawa. Mun jima muna jiran haka gaskiya. Murmushi ne saman fuskokin kowa a nan tun daga mushanni, iyayen yara da ɗaliban ma da kansu. An fara da yara na aji biyu za a ci gaba har zuwa aji shida insha Allah. Muna godiya ga jami'an kiwon lafiya da manyan A yau ne a gingimi aka kaddamar da shaushawa ga yara kamar yadda aka saba yi ga jarirai har zuwa 'yan watanni goma sha shida wannan wata dama ce ga mai kula da sashen sadarwa na asibitin gingimi uwar gidan kaka aishatu umar ta miƙa kira ga iyaye yara su kawo yaransu a yi musu shaushawa kuma wannan shaushawa za ta kawo ƙarshe ne ranar juma'a mai zuwa ga abin da take shaidawa abdullahi maina duk yaron da an kaihe shi yau sai a yi mishi bcg maganin da kare mutum bisan tari babba tuberculosis da polio zero a yau an ka kaihe ka sai an yi maka wannan dan a kiyaye maka da tari babba kuma arba'in in y'a yayi wata yadda wankanta sai ta ta yi likita yi mata penta en wanda za a kare shi da wani su difteri da cuta iri-iri da rota za a musu da pneumo ruwa duka sai a yi musu a kwana arba'in kuma kowace wata ana koma a yi mishi wannan alluran da ni na zana har wata uku a wata shida ai musu vitamin A a wata tara ayi musu na allura tininim da su wani febrjon tininim kin ma akwai na wata sha shida duk wanda suke da karne su tai da karne kin su mun bada sit na wajen refugee refugee duka an tai da karne an an diba allura ba a samu aka ida ba sai a ida musu allura kin akwai wanda ya saura a wata za a yi sai a bada rendezvous a wata kin an kuma yaro samsam bai da allura ma akwai kart da za a gama musu duk a rubuta alluran da aka yi kart kin nan zaman karne zai yi A yau da safe ne a nan mai aka buɗe wani zaman taron muhawara na farko da ya haɗa masana na ƙasashe daban-daban a kan kusantar fararen hula a yaƙi da ta'addanci. Kwanaki biyu za a kwashe ana gudanar da wannan muhawara wacce tawagar tarayyar Turai a ƙarƙashin jagorancin ECAP Sahel Niger ta shirya. Salvador Pinto a hirarsa da Fude Tanar Ahmad. le de Sabo na taken wannan taro shine fifita wajabcin bunƙasa wata kusanta ta fararen hula da wata kusanta mafi dacewa ta soja domin kawar da wannan al'amari cikin karko yankin Sahel da tare turai take ɗauka a matsayin wani makwabci na kusa da take da mai zurfi ta tarihi da da take da alaƙa mai zurfi ta tarihi da al'adu shine wata kokowa mafi dacewa wata kusanta mai salo da yawa ta farar hula haka kuma shine na amincewa da ayyukan da gwamnatoci suke yi ta yadda kowane ɗan ƙasa ba zai ce an ware shi ba cikin tafiya. Wannan yaƙi da ta'addanci ba zai kasance cikin nasara ba idan ba a ciwo kan al'ummomi ba ta hanyar wata kusanta tsakanin sojoji da fararen hula ta hanyar wata shari'a mai ƙarko da karfafa ayyukan gwamnati da kuma ci gaba. Tun goma sha ɗaya ga watan Mayu ake ta yaɗa wani labari a bisa kafafen sadarwa na zamani na cewa an ga mutane da yawa ɗauke da makamai sun nufi garin ina Inabagaret da ke cikin gunduma Alit. Wannan jita-jitar ya sa ƙasashen waje za su kwashe 'yan ƙasarsu da suke yankin su maido su a yamai. koyaya batun yake malam nuru malam sani prefet ɗin alit a hirarsa da mutare abdullahi wannan jita-jita wani hada ne aka samu gungu biyu na 'yan ta'adda jinim da su da 'yan daesh cancin kasan mali a wani gari da ake ce masa inna shakar can ne suka yi gurmurzu tsakanin su a cancin kasan mali ba cikin nijar ba inna shakar bata da nisa da iyakan da mali da a wurin gumurzun ne wa'ansu suka tsere suka zo wani garin wanda ake ce mishi ika da malam to nan wajen ne aka gani 'yan motan bakin su nan rudani ne kawai mutane suke sawa alhamdulillahi gwamnati ta sa kayayyaki da yawa bisa kan tsaron kasa kan ma matakin da aka dauka na da an kara limkawa kawai jita-jita ne kuma mutane su kwantar da hankalinsu gwamnati tana kula da rayuwarsu da lahiyarsu kuma muna da wata operation da ke cimta garkuwa a nan to wannan operation hanyar tana nan kuma ita ma tana jan kokari bisa kan kare lahiyar jama'a da dukiyoyinsu kina da zami shine mutane inda kai wani labari wani abu wanda zai tada hankali su zo wajen su zo su tambaya kuma ko su ne sanan sun komo kenan labarin bisa kan kari aka yi shi arlit babu wani matsalar security a yanzu Kora ta baya-bayan na turo ƙeyar bakin haure daga ƙasa Algeria zuwa Asamaka na 22 ga watan Abril. An tantance mutane bakin haure 5,000, inda yanzu haka bakin haure 1,426 ne suke cikin sansanin bakin haure na Asamaka, inda wajen bakin haure 2,200 Eh, suna a waje askar safari shugaban cibiyar oem ta agades ya yi wa musamman karin bayani de 5000 euh, il y a deux mois nous sommes pratiques. Daga dubu biyar a watanni biyu da suka gabata a yanzu muna da dubu biyu da dari biyu da tasa'in da shida wato dai akwai sauki. Kamar yadda aka saba ne bayan asamaka suna zuwa cibiyar mu ta wucewa da ke Arlit. Idan akwai wuri a cibiyar Agadez muna karbar na Arlit. Rabon da a tura bakin haure tun 22 ga watan Abril. Kun gane cewa an samu wani dogon lokaci da ba a tura bakin haure na ƙasashen ƙetare a asamaka ba. Muna fatan idan aka ci gaba da haka za a iya taimakawa kowa ya koma gida an shawo kan lamarin muna da kusan bakin haure 1426 a cibiyar mota samakka sannan a waje akwai kusan 2286 da ke karkashin kulawar masu ayyukan jin kai na agadez tare da haɗin gwiwar hukumomin jiha muna sa ran warware wannan matsala Domin karɓar buƙatocin iyali, waɗansu mata na ƙaramar hukuma ta Gazar da ke cikin gunduma Balle Yara suna gudanar da waɗansu ƙananan sana'o'i. Hajara Haruna mai lakabin suna Koba tana cikin waɗannan mata da suke sarrafa gyaɗa suna sayarwa sai mu saurari bayanin da ta yi wa mamata dandakwai. Ni aikin fidda man gujiya da gadige nike, tun ina yi kaɗan kaɗan har ya kai nike yin sa da yawa, a ciki nike biyan duk bukatuna. Buhun gujiya a yamai nake zuwa in sayo shi, jika sittin buhu guda, in zo in tankaɗe shi, in fidda tsakuwar da ke ciki, in soya shi sosai, in kwalɗe shi, in fitar da fatar, in kai tahuna a niƙe min shi, in yi digadige ko in yi ƙuri-ƙuri. Da kingin sahiya muke tashi, mu sa shi cikin turmi, mu dake, wani bi ma muna sa ruwan zafi. da haka muke aikin tare da yaran ganawa kwalɗewar akwai mashin wadda ke kwalɗewa in ka gama da tukanan gada kake gani jika tamanin da biyar na saye su ina da yaran masu kama min aiki wani bin kuma ni kaɗai nake yi ga buhuwan ga biyu tare da su na sayo tukanan ga wallahi banda tsadar gujiyar ga ba mu da wata matsala kar Allah ma ya kawo ta ina sa kira ga mata wa'anda ba su iya wanga aikin ba to su tashi su wani musu bai kutun kai ka ni hau. Matan ƙaramar hukumar Torodi sun gudanar da sallar mata ta ƙasa goma sha uku ga watan Mayu a maudu'in gudunmawar mata wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin yankin. Fatima Abubakar ta yi wa Abubakar Sani ƙarin bayani. Mun zaɓi mau'udin kwanciyar hankali malamar mu da ke torodi ita ce ta jagoranci wannan aikin namu ta yi muna wa'azi muka yi addu'o'i dukkan mu nan muna fatan zaman lafiya ta komo a cikin ƙasarmu cikin jihar musamman a cikin gundumarmu mun tattauna mun canza ra'ayi kowace ce cikin mu ta kawo ta ta gudunmuwa kun san mace ita ce gimshikin zaman lafiya maza masu gidajenmu ne mu ne mu ne ɗiyanmu ne kenan mu mata mu taimaka musu mu kawo musu goyon bayan samu wanda ya dace domin zaman lahiya ta dawoma. Mun yi aikin wayar da kai domin a fa'inci komi. Albarkacin wannan sallar mata ta Tresme mun yi amfani da ita muka wayar da kan mata da suka zo daga karkara. A Torodi ni na yi zama kwansayyar har so biyu kuma na shugabar Federation ta mata tsawon shekara goma kuma har yanzu ni ce kwansayyar da sunansu. Duk ayyukan da muke a nan Torodi tare da matan gaba ɗaya muke yin hannu da hannu. Ofishin Ma'aikatar Kiyo na Gundumar Kance ta samu nasarar daƙile wata bullar cutar dabbobi a garin Godo Hausa a cikin da'irar Matamai a farkon wannan wata. Daraktan Kiyo na Kance ya yi kira ga makiyaya da su yi tsantsa. Idi Jibaje Nasiru ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Habu Sarki Sale. da de A cikin gundumar mu ta Kance lafiyar bisashe tana daren da kam. Illa wani ɗan lokaci da muka ƙididdige wata cuta a cikin kwamin din mata mai yan eh, cikin kwanaki goma na ƙarshen wata da muka gano cutar da ake ce ma pasteurolose wadda aka shaida muna ta bullo a garin Gwado Hausa kai tsaye ma muka ciwo kanta. Ina sa kira ga makiyaya game da somawar mana, yana da kyau su yi tunanin yi wa su shaushawa don kusan shigar damana kuma da lokacin da ta kwanta ne hakika ake samun kwarin cututtuka da dama dabbobin idan suka je wajen kiwo sukan ci ciyawar inda ke da wannan kwarin cututtuka muna son makiyayan su yi rigakafin cutar sharbon bacteridian shigar damana take bullowa To da sai rahotonmu na musamman wata kungiyar mata mai suna kokoro tun da ke tilaberi suna sarrafa cimaka musamman garin yara. Wannan kungiya ta kumshi mata 26 da suka baro mazauninsu inda suna cikin kungiyoyin mata da suka fi samun tallafin abokanin hulɗa saboda jajircewar mambobinsu. Uwar gida Saidu Hadiza kan kangai shugaban kungiyar mata a hirarta da abdulaziz hasumi kungiyar gurguman ɗinku na ayyukan sarrafa cimaka shin dami-dami kuke sarrafawa Mu garin kunun yara muke yi da ake ce ma mizula a turance ana ce mishi mizula. Mikin shine hatsi, so shine waken awara, a shi kuma gujiya. su ne muke haɗawa guri daya mu garin mizola gari ne da muke shirya shi yadda ya kamata saboda abincin yara ne akwai rabin kilo da kuma kilo daya in mun kammala sai mu kawo kasuwa ba kai tsaye muke saidawa ba a'a sai mun kai shi wajen bincike cewa da laboratoire a duba shi sosai in baya da wata matsala menene babban amfanin mizolan ga yara Duk yaron da yake shan mizola jikin shi masha Allah ya bambanta da sauran yaran don yana ba yaron kwarin jiki. yana gina jiki sosai saboda muna haɗa mishi sinadarai masu gina jiki wanda ake ce ma cnv cewa da promix da ke da ƙarin vitamin sai kuma cimakar mu ta gida babu wani abun da muke shigowa da shi daga waje hatsi dai muke noma shi ga gujiya waken a wurin ma muna da manoman da ke iya noman shi kujejin ballar yara to wani amfani ne wannan aiki ya kawo a ku gaskiya unhwanin da wannan aikin ya kama gurbin mu baya da iyaka mun samu masu hannu da shuni da dama da suka kama muna su kawo mana tallafi mai yawa yanzu haka wurin da muke aikin na sarrafa mai zolar wasu masu hannu da shuni ne suka bamu shi cewa da maruka boy da ya bamu eka dubu daya ga su pam da su great da shugabanninmu na mai mizola su suka haɗa ƙarhi suka gina mana wannan wurin kuma suka haɗa mana kayan aiki a misali Kamar nawa kuke saidawa a wata? Cikin wata ɗaya muna iya sai da harton guda kudinta miliyon ɗaya ne. Bayan wannan muna samun koman kamar wasu ONG ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke son su raba ma 'yan gudun hijira ko kuma su bada gidajen asibiti tallafi. Su ma suna iya yin odar harton biyar zuwa goma amma ba ko da yaushe ba lokaci zuwa lokaci ne suke yin shi. To ma dalla ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.